Salamu alaikum. Dalla mai gida nan ne inda ake ganin 'yan fim? Ba nan suke zama ba. Mama yau daren mu suka ba cewa suke za su fim ɗin Adam e Zango. Eh. sai da muka je kawai suna samu wani fim da mantiya za a raina ba zai ɓaci ba wannan wahalar da kake dukan nan akan shi dinnan bai san ma kana yi mama dan ke ce fa kai ne dai kake son shi a duk duniyar nan in dai ba kai ka tsugunna kai kwansa ba yanzu iyayensa da suka haife shi ma dan sun tashi a hoti hoki nan. Oh, oh, da ah! kafan nan guntule shi ma aka yi da yafi mun. kanka ka ya fashe kai aiki ya ganka wallahi ko ni da gani din na sai mi wata uku ma ba in ba wai aiki ya hadu ya hada mu da shi a allocation ba ko wani abu ba mu haduwa da shi dama ai duk ku makiyan shi ne ai wannan fim din duniya makaranta da Adam ya zango ya shiga wani hali ma duk ba guduwa ko ko bashi ba wannan rigar kenan kullum kuma rigan gado ba a ce rigan na cikin wuya baki kalli fim fim din salma ba ku fito da labari na zo idanuwa na na ta ganin hazo ai ka kuma ganin azo yake yi yanzu labarin kuma kana nan kana bada shi eh wannan rigar ta cikin cifa tun da shi da riga ɗayan yake kwana da shi yake tashi to na nemi gilatsin ma na nemi gilatsin ban samu ba ha ba ba, ai tafiya zan yi birni kawai birnin nan da ake maganan shi abinci fa siya ake yi ruwan sha siya ake yi na wanka siya ake to ina kudin yake ha ba dai <laughs> ki duba agwagin ki da kajin ki gari ai su na siya ya yanzu tafiya za ka yi in ki mun shiru ba sai na tattaka ki ina wanki zile shiga daki ki kwaso min gari ha ba ma ai ina ga na ya tafi